bani da nutsuwa a cikin sauki ba kulawa ba na gani bani da daraja bani da ba baki na babu hayar kai makaryaci ne wallahi kayi man karya sa ka mun karya Me <laughs> ka wala ran ki da bai da ba yanzu kuma ka kira shi a waya na kira shi amma bai daga ba ba ni lambar tashi Ya, ta na yi da hanzari mana. Wato me ya same shi amma ranke daɗe ni ina ganin da rabuwa aka da shi kawai aka ce aka zo na mitin din nan Daga mutane da yawa duk an haɗu mutanen nan kuma muna da yawa don shi kaɗai kuma bai kamata a ce wai dole sai an jira shi ya zo sannan za a zo na mitin din nan kamar yaya dan uwanku yana cikin matsala ko kuna magana mitin to ba za a yi mitin din ba har sai na ji me ya same shi tukuna. Ka je ka ce kowa ya watse kowa ya gida ba za a yi micin ɗan ba. Me ya same shi? to ko ko ta gane ni. Fatu ya kake wannan magana ne kamar baka gane labarin da na baka ba tun ma ana ganewa ban gaya maka ga abin da muka yi da ita ba ai ganewa ce ta sakan ta faru na shiga masifa da tashin hankali sai da na gaya maka ina gudun matsalar da za ta je ta zo na san halin matata na san ya zuhura take gaba ɗaya gida yanzu ya ƙi daɗi ni ba kwanciyar hankali ita tana cikin tashin hankali ga shi ni da gidana da na tunkare shi nake farin ciki yanzu ba zan ma iya shiga cikin gidan ba to ai laifinka ne da na me dage mata kawai za ka yi ka ce mata gwalli duk yanda za ta yi kawai ka dage ka ce mata allambar wannan abin gwalli inda na farko matan taka ba wai ilimin sanin abin ne da ita ba ba wata gogewa ce da ita ta da za ta gane cewar wannan ba gwal ne kawai duk inda ka dage mata cewar kawai gwal ne kawai gwal ne aka za ta dauke shi shi ne abin aiki kuma ka kasa gane ko da ke da kai baka aure ba za ka gane wannan mata ne fa yan uwanta suka zo suka tabbatar mata su yan kwakwaf ne kuma kai ka san yadda mata suke yadda suke jin tasirin maganganun su ba sa jin tasirin su ya za ni ya wargaje mata abin da aka riga aka abu kuma tun da dai ina nake da karfin gwiwa na san ƙarya ne na san abin nan ba gaske bane ba gwal din bane ni wani sunan sama da ban taba ji ba wai barawon gwal ita ba ma GL din ba nayi nayi in ga mata GL ne ce mun take wai barawon gwal ne <laughs> kai di wallahi ka wai dariya ba wai barawon gwal in ka kai to ka gana ka dage mata cewar gwal din ne ba barawon bane da sai ka abin nan ka nuna mata cewar wayancan hasada kawai suke mata amma saboda sun ga ta mallaki abin da ba su da shi kaga mala abban tsalan nan fa kai ka bani ita kuma na gaya maka ga abin da ake ciki yanzu kai da kalima ne sai ka san da aka ka fito da ni ka gaya min kuma yanzu me zan yi gaskiya ba zan ɓoye maka ba ni yanzu ruwa ya ƙare wa ɗan kada ba wata kuma dabara da zan baka kuma a a ƙara burmawa daga inda ake kuma ka zo ka sake cewa laifina ne kawai zuwa za ka gaji kan matarka kai ka san yadda ka san kuke yawwa mai ɗaki shi ya san inda yake masa biyu ka je ka samu matarka ka lallaba ta haƙuri za ka bata in ma menene in ma waye in menene in damfara ka za ka ce aka yi aka baka a matsayin gwal ne in ma menene duk kai ka san dai yadda za ka je ka lallaba matarka shine kawai a za ta za mu ƙarasa gurin nan ina zan bi ka ka lima na rami ka kasa fito da ni kuma ina zan je ni ina da wani farin ciki sama da matata ne gurin nan fa ka sani ba kai ne fa za ka dan rage min hanya a babar nan kuma gaskiya ba zan kai ka ba ka je kawai inda zaka ni ka iyale ni ji da abin da yake da mu na rasa ma ni yanda zan yi ka rusa sami gida ni da na je gida na ni komai na manta da shi ina jin daɗi yanzu gashi ni ni fa in fa ba yarinyan nan fa cikin lamarin rayuwa ta fa ina cikin musiba ni na sanya nake ji ni na sanya miki Laila da majano ah, Romeo and Juliet na ba da sa'a wani ana ita kai tabarin je kai abin ya zama haka ka tsuke ka karki dama a bar suna tunda kin ga kina raina san iya sadaukar da rayuwa ta domin ki samu da kafarin ciki kin san ina fita hakinki komai kike da zan baki sananin so ya kan sanya hawaye tsananin so ya kan sa ji daɗi. tsananin so na kima ni ma tsananin so na kima mm-hmm. tsananin so na kewa matata tsananin so na kewa mata aso ake so aso aso dan tsananin so da wa mata aso aso ne aso ne so so mu damke soyayya na soki sosai a so da soyayya ki so ne sosai mu damke soyayya shi ne silar so a so na soyayya sigar silar so shigar sa soyayya ai tsananin so nake a soyayya mata miji sai a damƙe soyayya ai tsananin so cika a soyayya ki so ne sosai mu dinga soyayya na san ki na so na so na so ina san ki so na soyayya dan tsananin so na kewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zura na san baba ciki ke ba kuma kina ji na na samu kaina a cikin wani mawuyacin hali da ban taɓa tunanin zan sami ni a cikin wannan yanayin ba kuma da ke kanki amma da abin da ya faru na san laifi na ne ban san hakan ba ina cikin musiba ban san ya zan ci gaba da rayuwa ban san ma zan iya kalla na samu farin ciki da walwala a rayuwata wadda nake so nake so in ga ina tare da ita a koda yaushe yanzu gashi gudu na take kin yi nisa da ni ba kya san gani na shi sa ki karfa idanuwanki wadda nake so in ga ina kusa da ita yau gashi tsoron matsawa kusa da ita nake shi sa na tsaya nan ba na son sake wata miki rai kuma daga yanzu zan fita tunda ba kya son gani na so a ce na mutu kafin yau da dai ga wannan masifar a rayuwata kai sai za ka mutu bayan kace ce za ka mutu yanzu na tabbatar dama ba so na kake yi ba ba ka so na ni ne kaɗai nake son ka dan idan kana so na ba za ka taɓa ka za ka mutu ba in ga mutu ta ba za ka banni Za ka banni na yi maraici ne kaɗai. Zora, ba ka bane. To ya zan yi ke so ne, na zo gurin ki. Kin yi ki buɗe ma idanuwan nan naki in gani wannan fararen idanuwan kwandala kwandala kamar kwanzabi akan ganga ina jin daɗin ganin su. Ina so na ga fara aiki haka na saba gani amma kin so kina ta fushi da ni. Ta yaya ba zan ce haka ba amma ki haƙurin Allah da ba zan koma ba. ma don Allah ka yi haƙuri abin da na muka wallahi sake ba. Allah ya sa. To kin sa abin da za yi? Kin ga yanzu gungu? Ta fi mu shiga damuwa. Mu je tare ta gan mu ta tabbatar kuma ya riga ya wuce sai mu dawo hankalin mu zai kwanta insha Allah ba za a sake samu rana bi iznillah insha Allah. Tsananin so ne kewa tsananin ah, ah, ah, ya nika kana ta ciku-ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budi-budi da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin nake to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. So na matata, aso ake so, Kai kai alhamdulillah. To alhamdulillah ummina manaja na kullum dai addu'ar da nake miki Allah ya kai ki lafiya ya dade ki lafiya. Amin dadi. Kullum addu'ar da nake miki kenan ta fatan alkhairi. Kare ki sharrin makiya. Alhamdulillah. Bugu da ƙari kuma yake. Tunda Allah ya sa hankalinki ya kwanta. Mun samu nutsuwa ni ma nawa wani ɓangaren musamman ɓangaren kamfani hankali na ya kwanta tunda yanzu yana tafiyar da al'amarin kamfani yadda ya kamata fiye da tunanina kuma fiye da yadda ni nake tunanin zan iya yi wanda kina da tunanin nika kulliyomin kina haɓaka kamfanin nan kina zamanantar da shi kin ga kuwa alhamdulillah yanzu abin da nake so da ke nake fata kuma nake miki addu'a kyawun miji yadda kyakkyawan nan tawa san kowa kin wanda ya rasa ya aure minki gaskiya ni dadi maganar miki kuma aure ni gaskiya a awan layi saboda duk mazan nan sai a hankali dadi ban ga namijin da zai bani cikakkiyar kulawa ba wallahi ni ko ai Amina, ba duka aka tare aka zama ɗaya ba kin gane ko ita rayuwar nan kowa da irin yadda yake duk da yana san cewar tun daga lokacin da Allah ya haɗa ni da mahaifiyarki muka zauna lafiya lau har aka same ki har kuma Allah ya sa ta kwanta dama jin daɗi da farin ciki da nake yi ya sa har yanzu ba na tunanin akwai wacce za ta iya ɗebe min kewa irin tata. To yanzu dai na san cewar ni shekaru sun tura. ba abin da nake da buri illa na ga yanzu kin yi aure kin samu miji wanda zai kula da rayuwarki yanda zaki kasance cikin farin ciki da gwamamme wanda ni kaina ba zan yi jidar ko jin tsoron cewar bayan mutuwa za ki shiga wahala ba. kawai dadi a bar wannan maganar mumina kuma Allah ya cikanta da rahama. Amin Kana ma ina maka fatan Allah ya baka lafiya, ƙara maka lafiya. Amin amin. To, abin da nake so da ke na ji abin da ke faɗa amma in kin je kamfani hayaniya ta ragu zauna ki ɗan yi tunani ki nutsu insha Allah za a kama bakin da kin da na gode Allah ya kiyaye sai na ga kuma yanzu na ga mutane an je gurin menurut saya kira-kira ganhar. Ka kika yi? Ina ta jiran ki ki zo kin san na kusa makara. Ashe ke kina nan to kuma na ga lokacin sallah wala bai ba. Ba sai karfe takwas ta yi ba tukunna lokacin rana ta ɗalle ko ake fara. Ni fa ba wala fa nake yi ba. Addu'a nake yi. Ina wannan hannun jarin nan nawa da nake ta sawa. kullum bana ci kullum bana ci ni ban san me ya faru in na sa kuɗi na yake tafiya ba sakini ni kullum na ga ragani. wani irin hannun jari take karɓo min ni ban sani ba ka gani ni mamakin da nake wai a wannan takarda mai rubutu kace-kace shi ba na China ba shi ba na India ba shi ba na Mexico ba shi ba na yan Colombia ba tsakani da Allah me zaki gane shi da cewa rikinci ka bar maka bayani kaga ta ce min idan har na ci ko zan ga an rubuta lamalu in na an rubuta lamalu da jan abu to ni ban sa ina zai fito ba a tsakiya ne ko a ƙasa ko a gefe amma dai zan ga lamalu wani irin hannun jari ne za a ce za a ga lamalu shine an ce tsakani da Allah to ni wannan ni dai in dai a tsakiya ake so a ga lamalu nan sai dai sai dai miyara kuma baya ni ita zan gani kuma baya kuma yi mana to ba harafi bane na larabci lamalu din ba harafin larabci bane Mi yana kuma baya shi ma harafi ne na larabci ni shi na gani dan Allah abin da nake so da ke zura mata duk suna sana'o'i na cikin gida ke ma ki dukufa da kin koyi dinki ko saka ko a siyo miki injin markaɗe birrikin da abinki wasu su dan malele wasu su gulliswa duk sana'a ce dan male Ki ce ɗan malele fa, kuma gullisuwa, haba, haba. Haba ayyan, me nayi maka me yasa kake min haka? Me nayi maka yanzu dan Allah dan annabi ni zaka laga cewa wai in yi sana'a dan malele kuma in yi gullisuwa. Yanzu dan Allah ta ya za a yi gullisuwa goma goma da dan malele nawa nawa ne zan taron da nake so in yi kuɗi lokaci guda. Haba, haba, karfa ka manta fa. Duk wai ni fa a yanzu a yadda nake nan gurin. so nake na ga na zama attajira gundumemiya wanda irin zaka ji ana ce min eh, yar zuhura saboda ka san shi duk wani mai kuɗi wanda yake cikin wannan ƙasan namu in dai attajiri ne ya kaji ana dan dan dan dan dan dan ga su nan eh, ni ma sai ni ma zan zama yar zuhura a cikin attajiri tsakani da Allah ba amma kuma sai ga zawai gulli zuwa Mm. ai da zuwa mm. ni na tafi aiki Allah ya ba da sa'a kan fita ni gaskiya ni ka tsaya ni ka tsaya ta ya za a yi a ce ka dai san Allah ya ce idan miji ya mata baki zai kama ta ko ba haka bane to amma kuma kai sai ka dinga man baki ga goggoma ita ma ta dinga man baki to dan Allah ta ya hannun jari na ma zai albarka ku kuke dauke lamulun ma wallahi lamalin ma ku kuke dauke ta ka tashi a matsayinka namijina ko ba ka bani matanka ka tashi ka dinga min sallan dare mm. tana gaya wa Allah kai ta faɗa kai ta faɗa Allah ya taimake ni sai Allah saboda kai mijina ne ya amsa sai an galamalu ya fito <laughs> yanzu tsakani da Allah sai in tashi in raba dare na kiyon komai in rasa abin da zan roƙa miki sai kawai roƙa miki addu'a idan kin buɗe takarda ki ga lamalu a ciki fi sabilillahi ai na raina Allah ne haka kawai tsakar da ran tashi rika yoni dai ni zan miki wannan addu'a sai da ki ga iya ya zaidi na san ba za ki gane malu ba ba a karban addu'an ka ne kai ma ya ni ni ko ake karban addu'a ta ni ana karban addu'a ta amma ne ya zai kuma shi fi sabilillahi sai na je ne wannan addu'a a wannan ba addu'a da zan zo an fa ne mu da yin ta'addacin addu'a kawai takarda a rubuce da rubututtukanta kawai sai in je in ga Allah ce a mai da rubutu kuma lamalu ta ya zai kai koma ai ba zai yiwu ba don Allah ki haƙuri ki lallaba ya zura ki yi abin da ya kamata ni kin ga fita zan yi na riga na makara na ɗauka ma wani abin ki zai tare ina ta jira ki kuma zan da ke kuma na san lokacin sada wani hannun ne ba sai na dawo kuma dama na kuma in zura in zura ta jira Allah Allah ya rama ni ba sai kin dawo raka ba bari sauri je na gode matan yar zuhura wai mijin yar zuhura Allah ya tsare lamanu din na in Allah ya gani na san akwai ran da zan ga lamanu ya fito da katar lamba. Sahura? Na'am. Haba Sahura, yaya za ki aje min tarkace babu sinadari? Yanzu abinci na wani ya zama tarkace? Sanin kanki ne ba kowane lemo nake iya sha ba kin san saboda ina da gyamban ciki. Dakata mai gida. Lemon real fresh kake magana akai. Kwarai. Ni ce na dauka na shine saboda shine leman da ake hada shi da zallar kayan itaciya ba tare da algus. Ta yaya abinci ya iya cewa babu real fresh? Ta yawaita akwai ina je ka samu wani. Muna gabatar muku da sabon lemon juice na Real Fresh mai ɗanɗano kala-kala, mango, kiwi, pineapple, orange, mixed fruit. Kamfanin Aztec bai tsaya a nan ba har da ruwan roba mai daɗi da lafiya mai suna Real Aqua. Muna da lemon Real Fresh na sashe sama da kala goma sha Ana dillanci da kasuwanci lemon Real Fresh a kamfanin Golden Sweet da ke lamba 83 Ibrahim Taiwo Daura da El Duniya a ginin Eco Bank a birnin Kano.